Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci da da kuma sha shida, Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. An kafa wata hukuma ta ƙasa da ƙasa da zummar kawo ƙarshen shishigin da Rasha da wasu ƙasashen 'yan kama karya suke a zaɓuɓɓuka a ƙasashen yammacin duniya masu bin tafarkin dimokuraɗiyya. Hukumar wacce aka raɗa suna Transatlantic Commission on Election Integrity da Turanci ko TCEI a takaice na ƙarƙashin jagorancin tsohon sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO Anders Rasmussen da kuma tsohon sakataren gida tsaron gida na Amurka Michael Chertoff sun yi taro da manema labarai ranar Juma'a a nan birnin Washington DC. sarsalar kafa wannan kungiya rasmussen ya gaya sashen rasha na muryar amurka shine ya katsa london da rasha ta yi a zaben amurka shekara ta 2016 amma wannan bai tsaya kan amurka kaɗai ba hakan ya shafi hadda turai jiya asabar 'yan kasar iraki suka je rumfunan zaɓe domin su zaɓi wakilai 329 cikin 'yan takara 7,000 a yayin da mutane suke kada ƙuri'u an rufe tashoshin jirgin sama da hanyoyin mota saboda matakan tsaro a watan jiya ragowar 'yan ƙungiyar isis da suke cikin ƙasar duk daga fatattakar su da aka yi sun yi barazana za su kai hari kan duk wani wadda ya shiga wannan zaɓe rahotanni sun ce ko da shike galibin rumfunan zaɓe ba sa fuskantar wata barazana an kai hari a kudancin birnin karkuk mai arzikin mai an kuma gano bam a wata tashar zaɓe a bagadaza hakanan an sami rahotannin wasu yunkurin kai wasu hare-hare mutane ba su fito ba sosai kamfanin dillancin labarai na reuters ya ambaci hukumar zaɓen ƙasar tana cewa kashi 44.5 ne kawai suka fito domin wannan zaɓe zai dauki lokaci mai tsawo bayan an bayyana sakamakon zaben ana shawarwari kamun a ce an kafa gwamnati. Akalla mutum ɗaya ya rasa ransa wasu mutane hudu ko fiye da haka sun jikkata sakamakon wani hari da wuka da kai a birnin Paris jiya Asabar. Tuni kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan hari kamar yadda kamfanin dillancin labarin ta ya bayyana. kungiyar ta jinjina a maharin wadda har zuwa yanzu ba a bayyana sunansa ba duk da cewa 'yan sandan kasar sun gama da shi a inda ya kai wannan hari hukumomin tsaron kasar suka ce an kai harin ne a gunduma ta biyu a birnin na paris wacce a daidai lokacin wurin shaƙe ke da mutane waɗanda suke shirin zuwa wuraren shakatawa mai gabatar da ƙara birnin na paris François molins ya ga manema labarai cewa mutumin ya yi kabbara lokacin wannan hari molins ya ce 'yan sanda za su kaddamar da bincike a zaman harin ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa ta shafinsa na Twitter cewa ba za mu ba da daidai da inci ɗaya ba ga maƙiyan yanci. To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Malaman addinin Islama daga ƙasashen Afghanistan da Pakistan da kuma Indonesia sun jaddada cewa hare-haren ƙunar baƙin wake da ta wasu hare-haren ta'addanci a Afghanistan da ma a yankin baki ɗaya haramun ne kuma ya saba manufofin addinin Islama. malaman sun bayyana haka ne lokacin da suka hallara domin taron wuni daya a birnin bagor na kasar indonesia da zammar tattauna kan tarzomar da take ci a afghanistan taron da aka yi ranar juma'a watanni bayan da malaman pakistan suka yi su fiye da dubu da takwas suka yi fatawar da take allah wadai da ta'addanci ta kobace fuska a ƙasar ta pakistan afghanistan ta soki fatawar ta pakistan domin ta yi allah wadai ne ga ta'addanci a pakistan kadai taron da ake yi a bugon an hada da malaman na pakistan ne domin ana ganin suna da tasiri kan kungiyoyin mayakan sa kai da ke afghanistan a halin da ake ciki kuma 'yan sanda a indonesia sun ce yan harin kunar bakin wake sun kai hari kan wasu majami'u ko a birnin surabaya da ke wato tsibirin jaba. Jama'i suka ce akalla mutane biyu sun mutu wasu goma sha uku kuma suka jikkata Isra'ila ta rufe kan iyakarta da Gaza kwana ɗaya bayan da aka lalata tsallaken lokacin da Falasɗinawa suka yi zanga-zanga a yankin. Sojojin Isra'ila suka ce, ranar Juma'a Falasɗinawa masu yawa suka kutsa cikin tashar da ke da ake kira Karim Shalom suka cinna wa bututun iskar gas wuta. wutar da ta tashi in isra'ila ta lalata bututun kuma wata da kuma wata na'urar da take daukar kaya zuwa ciki da kuma fitowa daga wannan yanki isra'ila ta ce za ta ci gaba da rufe tashar har sai an kammala gyara da kuma sake nazarin al'amura a yankin amma za a bude tashar domin ayyukan jin kai kadai in ji rundunar sojojin ta isra'ila tsallakin tsallaken da ake kira karim shalom yana ɗaya daga cikin manyan matsallaka uku tsakanin isra'ila da gaza da kuma masar ta nan ne ake bi da galibin kayayyaki da ke shiga ko fita daga wannan yanki labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Matsalar rashin ci gaba bai tsaya ga kasashen musulmi ba kadai musamman a nahiyar Afirka. amma watakila abin da zai sa a fi alakanta musulmi da rashin ci gaba a yanzu ba zai rasa nasaba da koma baya a bidar ilmin zamani ko ma mu ce kai tsaye kiyayya ga ilmin zamani duk da cewa masana suna danganta ilmin zamani da samo asali daga irin harsashi da binciken da malaman addinin islama suka aza amma matsalar tun watakila ana faɗinta a cikin zuciya ko ana faɗa ana kashe murya abin ya kai wa wani dattijo a ƙasar masar hawuya. har ma ya ce علمكم ومعرفتكم يا مسلمين اليوم المسلم يعيش ina iliminku da fasahar ya ku musulmi a wannan zamani musulmi na rayuwa daga abin da suka kifa a kansu har zuwa idan sawu wasu ne suka kera su wannan dattijo sai kuɓe kube hularsa da ke daure da rawani ya ce wannan an kera shi ne a New Zealand ya kobe tabarau da ke idonsa ya ce wannan an kera shi ne a kasar austria inda ya nuna karamin bututun magana da ke liƙe a jikin rigarsa ya ce wannan an kera shi ne a amurka wannan agogo kuwa an kera shi ne a switzerland takalma na kuwa an kera su ne a italiya yajin suturar nan tawa an kera shi ne a burtaniya la namliku shay'an fi hayatina ya ليش ترفعون ايديكم في الصلاه وتقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين ينصركم على من على من Ya ‘yan uwana, in ji wannan dattijo ba ma mallakar komai a rayuwarmu a wannan zamanin. Me yasa kuke ɗaga hannu ku roƙi Allah ya saukar da nasara ga musulunci da musulmi? Nasara akan me? Nasara akan me? In ji wannan dattijo da ya ƙara ɗaga murya. Ya za a yi ku samu nasara? Allah ya faɗi munanan lamura da kan faru sakamakon rashin sani ko jahilci. 30% من المسلمين لا يقرؤون ولا jami'a fil alam جامعة في العالم نعتز بأنها جامعة تخرج العقول والإطارات التي تسيب الدنيا. نحن ما لا نقرأ. kashi talatin daga cikin ɗari na musulmi ba su iya karatu da rubutu ba. Dattijan nan na da ra'ayi irin wannan inda yake cewa ba mu da jami'a ko ɗaya da za mu yi alfahari da ita a kasashen mu na musulmi wacce ta samar da mutanen da kan tallafa wajen ci gaban duniya mu al'umma ce da ba ta son karatu ko rubutu yanzu ɗaya ne ga watan miladiya shin waye ne a bara zai ce ya karance wani littafi daga bango zuwa bango ba ma son karatu ba ma son ya matanmu da 'ya'yanmu ma su yi karatun العربي يقرا صفر فاصل وسبعين كتابا في السنه ثلاث ارباع كتاب والياباني يقرا ثمانين كتابا في السنه balarabe yakan karanta ɗaya bisa hudu ne na littafi a shekara wato rubu'in littafi yan japan kan karanta littattafai tamanin a shekaru biyu ta yaya za mu iya zama tamkar japanawa ta yaya za mu iya zama tamkar amurkawa waɗanda suka fahimci muhimmancin karatu da tsara rayuwarsu amma mu muna rayuwa ne cikin rudu da zulumi تعيش بالعشوائية أمة تعيش بالعواطف وتقل رودو da dattijon yake magana ya هدا har da wannan shi yasa manzon Allah ya ce yaro karami tun daga shekara bakwai a fara koya musu sallah in suka kai goma a bulale in ba su yi ba to lokacin da ya kai shekara bakwai din nan zuciyan kaman koran karfe ne duk abin da aka faɗa yana rikewa yadda ka san magneto haka yake to shi yasa bature ya cire yi wayo ya yi primary sai a tura wa lafiyar zuciyar nan tunanin bature tun a garaminsa sai mamaye masa zuciya ya kai shekararsa bakwai aka sashi in yayi shekara shida a primary six shi kenan yanzu dab da balaga wannan shine wayon da aka yi ina fatan gane da kan ma ai seven ne primary seven ne daga baya ne aka mai da shi six lokacin in ka karanta primary six to seven kana turanci tar na daɗin duk wanda ya yi ya sani ina fata an gane wannan ba akwai wani wakan da ma ake koya wa yara ba class 1 dola eh class 2 dola eh class 3 dola eh class 4 sun yi kusa class 5 bbc class 6 baturai haka ko cbc haka haka ake koya an mu kakanmu suka yi kuka aka cire mu Babu inda wannan koma baya fito fili kamar a ƙasar Hausa da ya haɗa har da ƙasashe makwabtan Najeriya ciki har da jamhuriyar Nijar. Wannan matsala ana ganin ta ta fuskar almajiranci. Ga rahoto da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana kan sarasala da matsalar almajiranci tsakanin al'ummar musulmi a yau. muryar wasu almajirai kenan da suka zo karatun almajiranci a katsina waɗanda ba su da takamaimai masu ciyar da su shayar da su ko kuma yi masa tufafi Alƙaluma daga ma'aikatar ilimi ta tarayyar najeriya sun nuna cewa akwai jimlar almajirai sama da miliyan goma a arewacin ƙasar a birane da ƙauyuka ita dai kalmar almajiranci an samo ta ne daga kalmar larabci ta almuhajir wato matafi domin samo ilimin addini dr ahmad kale malami ne a jami'ar alkalam da ke katsina ya yi bayani akan yadda harkar almajiranci ta fito wannan makarantu da aka yi su a kumbi sale Sau gangaro aka zo aka bude tumbuktu aka bude garin jini har ya shigo zuwa nijar yadda shehu usman bin fodio da kansa yi wannan harkar almajirancin ya karatu gurin shek jibril za mu ga cewa duka tafiyar da suke ba da la tarihi ya ce son yi bara kuma asasin ita kanta wannan daura tura yaro ije ije bara musamman mutanen mu sun saba su tura yaran su yawanci zuwa gabashin kasa shine kamar maiduguri to za mu ga cewa ai asali a lokacin Sheikh ya yazo ya fara koyar da su karatun Alkur'ani da warshu da shauransu aka fara tafiya za mu ga tsarin an yi shi ne saboda lokacin malaman ba su wadata ba to malaman suka zo suka wadata suka watsu guri daban-daban mutanen su suka ci gaba da rike wannan habit na tura yaro ne sannan kuma gudurin ma sai aka daina bashi an samu matsala a tafiyar malam Bahaushe fahimtar su da abin da ake ce masa almajirancin sai ta canja zuwa wata hanya ta baba ya guja yaran shi a addini mun riga mun sani annaba da yawa sun yi tafiye-tafiye irin wannan su je su zauna guri kaza amma za ka ga gun da suka tafi nema din suna tafiya ne tare da guzurin su ya zama tosiya suna da abin da za su ci da abin da za su sha babban abin da za ka yi mamaki shine ba ka samun wani gari daga cikin garuruwan kasashen hausan sai akwai malami wanda yake koyarwa to kamata ya yi wa mutane sai su dinga tura yaran su zuwa nan wurin to amma dan kasance abin akwai son zuciya a ciki ana tattara yaran ne ba don kuma dan a guje daga cikin masuliya wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukka ba mu masu kiwo ne kuma za ta mai Shi ma Dr. Muhammad Ali ya yi tsokaci kamar haka. Abin da ya samu ya tara mata. garin tara matan nan sai ka gani sun fi mai yawa ga nan ka tara yara ba ka da hanyar ce da su daga nan daga nan tunani bari in raba su da gida na ya faru bari in bashe su bari in raba su da gida wani ma yana kaiwa yaransa ga malaman ma daga ranar da ya miƙa wannan yaro ba a sa ka ganin sa kuma ba dan haram bane halal su ne amma kukan me zan bashi da wani. Malam Uwaisu Ilyasu na jami'ar Umar Musa Ado da ke Katsina ya ce zamani ya wuce irin karatun allo irin na kasar Hausa wanda a halin yanzu baya harfar da ɗa mai ido kamar lokutan baya. Da akwai 'yan ƙa'idoji amma yanzu haka na abubuwan kara zube babu shakka wasu jihohi sun ɗan yi ƙoƙari sun yi dokoki waɗanda suka shahi ainihin tafiye almajirai almajirai nawa ka tai da shi to amma daga baya aka sai suka watsar da wannan abin ya sanya abun gashi nan kara zube A tattauna da na da wasu iyaye sun kira ga sauran iyaye da su rinka sassauta wa yara domin akwai makarantun Islamiyya a birane har ma da ƙauyuka. Mai da rahaman rahama a sauƙaƙa wa yara a sauƙaƙa kai yadda za ka kai yaronka ka san ba za ka ba da komai ba yaro ne sun ci bola sun ci wannan ki je gida ina ina uwata kaza kaza menene menene a ƙarshe a ƙarshe yaro ya tashi da inda ya kamata ya roƙa a bani da inda bai kamata ya roƙa a bani ya je ya ci musu abinci inda ya kamata ya zanna da inda bai kamata ba ya zanna a ce ai karatu yake yi to inda qur'ani ya zo mana ba yin haka inda qur'ani ya zo wa duniya baki ɗi ba ƙasar hausa ko yarbawa ko najeriya ba daga makka ne da wuya ka ganin balar mutum yana bara yaron da ya kamata ya misali ya zo ya samu shekara biyar zuwa goma ya karanci alkur'ani har ya harnace shi yanzu cikin shekara ishirin ma ba zai iya ba saboda matsaloli sun riga sun mai yawa shin da karatun zai ji ko da rayuwar cikin birni da aka turo shi wata zai ji ko ko da fitintunu na malam saboda su suke dora masa ka da almaji zai iya sawu goma a rana so kaga wannan abin ya jefar da karatun kawai ya tunkari wani abu na neman kuɗi domin biyan buƙatar wani zaharaddin sanufin Sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. Masana suna ƙara jan hankalin iyaye kan rashin fa'idar tura ‘ya'yansu wasu wurare alhali a tsarin ilimin zamanin nan akwai wuri domin karatun addini zuwa kowane mataki ko matsayi. Ga rahoton da Sani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana daga Kaduna. a dangane da batu na almajirci da iyaye kan gwammace su tura yaransu ya zuwa wani wuri musamman inda muke ce gabas shi ya sanya na sami ƙwararren shehin malami profesa garba wanda shine darakta janar na hukumar nti wato mai horar da malamai ta ƙasa da ke nan kaduna maji shin yaya yake kallon wannan harka ta almajirci da kuma yadda iyaye za su fahimci abubuwan da ke nan da kuma falalar da ke tafi da agwama harkar ilimi din ya zama an samu na addini an kuma samu na nasara saboda haka shi kuma ilimi duk yadda ka neme shi zai taimaka maka wajen sha'anin addini na rayuwa wajen sha'anin sana'a da kuma zamantakewa baki daya saboda haka shi sha'anin almajiranci da neman ilimi abu ne gaskiya mai wahalar fahimta domin ya kamata a ce mutane sun fahimci musamman a zamani na yanzu matsalar da take da tattare da mutum ya ɗauki ɗansa ya tura shi wani ƙasa ko wani waje idan neman ilimi bai san cinsa ba bai san shansa ba bai san suturarsa ba bai san wajen kwanansa ba kaga wannan a zamanin nan na yanzu tabbas ya nuna akwai hatsari a ciki ta haka sai ka ga mutane sun rasa 'ya'yan nasu ma gaba ɗaya ko kuma sun je sun dawo ɗin ba a samu ilimin addinin ba kuma duk yaran na yadda suke tafiya sai dai a koya musu karatu shi ma karatun qur'ani babu tsarin sanin sallah da ka'idojinta ko yadda za a zauna tare da jama'a baki ɗaya da kuma sauran ka'idodin addinin musulunci amma yanzu yadda kake ganin yaran mu suna tafiya a bakin titi da guraren da bai kamata ba ake ganin su kuma duk halaye wanda bai kamata ba za ka ga suna ɗau ba. Su harkar ɓata gari ɗin nan da muke da su masu fakewa ko da suna addini ko kuma masu fakewa su shiga wasu miyagun ayyuka a jikin kasuwanni da shauransu. Wasu daga ciki za ga cewa asalin abin da ya fito da su karatun almajirci daga nan kuma suka bige da irin wannan da shin a ɓangaren ku na kaman cibiyaka kila zai amfani masu sauraro su sani in akwai irin abubuwa da kuke koyarwa na horar da malamai dangane da koyar da addini na cikin makarantu? Mu duk abubuwan da muke koyarwa akwai bangaren addini, akwai bangaren addinin musulunci, akwai bangaren addinin kirista. Saboda haka ko a NCE wanda muke yi na babban takardar shaida koyarwa wanda ita ce gwamnati ta a yadda da ita. Eh. Ko kuma a cikin kwas-kwas da muke yi na sha'anin ba da ilimi na digiri to duka akwai waɗannan nau'i na addinin musulunci da na addinin kirista wanda musulmi za su ɗauki na addinin musulunci kirista za su ɗauki na addinin kirista su zama sun kware a kai domin koyarwa a makarantunmu saboda haka waɗannan tsari kuma na koyarwa suna nan har a kamar waɗanne darussa kenan kuke kuke horar da su masu neman ilimi da ya shafi addini akwai islamic studies da ake kira wanda za ka koyi sha'anin addinin musulunci a cikin islamic studies din nan akwai sha'anin karatun alkur'ani da tajwidi akwai sha'anin koyon sallah akwai sha'anin koyon abubuwan ilimi na fikihu sha'anin doka da tsari da sauransu. Wadda haka kaga in dai mutum addinin yake so ya yi wannan kaɗai ya ishe shi saboda haka babu dalilin da mutum zai hana ɗansa ya samu wannan kuma har ma in ka kware ka yi gaba za ka iya ɗaukan wani ɓangare guda ɗaya a cikin wayannan kai ma ka zama mashahuri a ciki. Shin waɗanne irin kira za ka yi ga iyaye na karkara musamman waɗanda su suka gwammace su hana yaran su samun wannan ilimi na zamani alhali kuwa ana haɗa da addinin musulunci tsantsan shi. to gaskiya kiran da za a yi shi ne ya kamata mutane iyaye su yi karatun tanutsu in ji bahaushe hmm. dole mutum ya yi la'akari da na farko ma dai tukun rayuwar yara domin yadda suke yawo a titin nan yadda ake al'amura a yanzu sace mutane da sauransu to babu garanti ma cewa yaro zai je ya dawo a raye saboda haka ko ai ina ga rayuwar yaro tana da muhimmanci a gurin iyaye na biyu yadda wayannan makarantun suke tafiya kamar yadda na gaya maka ba lalle ba ne mutum ya koyi yadda zai yi addini shi kuma addinin musulunci don ka iya karatun qur'ani ka iya yadda za ka yi sallah da sauran zamantakewa ba ai kaga akwai matsala a ciki saboda haka ni shawara ta shi ne tunda ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi sun fahimci wannan yanzu suna kafa makarantun tsangaya na islam da sauransu eh. wanda a ciki za a koya maka karatun Kur'ani, za a koya maka fikihu, za a koya maka sauran ɓangare na addini, sannan kuma za a koya maka boko kamar lissafi, kamar turanci, kamar ilimin zamantakewa da sauransu. Wanda irin wannan za ka yi karatu har ka gama kamar kowane ɗan makaranta ka tafi jami'a. Hmm. Saboda haka ina ba wa shawara ga iyaye ya kamata su fara amincewa da waɗannan makarantu na gwamnati domin abin da ake faɗa zancen cewa wai addini ya hana boko wane ne duk wani yanzu nake ga ya zama tarihi. Sani Shahib Malfashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Sai ta yiwu muna iya cewa ga ‘yar shaidar cewa a tsarin ilimin zamanin ya hada har da na addini kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana daga Jalingo. primary two. What subjects are you studying? English and mathematics, basic science, Lugatul arabia Hausa language, computer study. Wannan sauti na yara ne, ɗaliban makarantar firamarin almajirai da ke garin Jalingo. duk da alamun fa'ida da ke tattare da tsarin makarantun firamaren almajiran zai yi wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu muddin wasu iyaye ba su daina dasa wa 'ya'yansu ra'ayin kyamar ilmin boko ba alamun wannan kuwa ya biyo bayan saduwa ne da na yi da wasu yara almajirai da ke bara a garin jalingo a kai faya sunanka usman daga ina kake bauchi kai makarantar primary kai kai kai kai a can a can bauchi akwai islamiyya a ko eh. to ya baka shiga ba kai fa za ka yi makarantar firamare ah, ah, ah. ya sunanka abdurrahman abdurrahman daga ina kake kace daga iware akwai islamiyya iware eh. to ya baka shiga ba an kawo ni makarantar allo ne me ya fito da ku yanzu maran masa a ba ku karya ba ne can Mun karya. Kun karya? To me za ka yi da masa tun da ka riga ka karya? Eh, bai karya ba ko? Eh, kun karya duka kafin ku fito? Ko da yake mafi yawan wa'annan yara sun baro iyayensu ne daga jihohi kamar su Bauchi, Gombe, Kano da kuma sauran jihohin Arewa. Akwai su daga nan jihar Taraba. Kana daga yana Gaddafi? Shugaban makarantar firamare ta almajirai da ke Jalingo Bakari Also ya ce al'amarin yana rabi ne da rabi don a faɗinsa akwai iyaye da kuma wasu malaman tsangayya wadda ke ɗarɗar da wannan sabon shiri na ilmantar da yara almajirai daga wani gefen kuwa akwai waɗanda suka fara fahimta kuma suna sha'awar ganin 'ya'yansu sun shiga wannan sabon shiri. Ana rena daga farko, misali ana nuna kama a nan ainihin boko zalla ake yi. To malamai da kansu yanzu suka fara ganewa a kan cewa ba haka ba. don a nan gabaki daya yaran da suke zuwa a nan su yi boko su hada da allo a nan ina gaya maka maso uku ne ake yin da safe da rana da dare gabaki daya ana zaune a yi allo sosai da malamai suka gane yanzu nan yaran da suke nan da yaran da suke a karkashin su yaran gabaki daya wanda suke nan sun fi a kasarin almajiran tsangayya da ke jihar taraba suna daga ƙananan hukumomin gasol ardokola da kuma baline kuma jihar na da makarantun almajirai guda biyu wadda tuni yanzu ɗaya da ke garin mutum biyu ta kai ga ɗaukar ɗaliban sakandare. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. ko da a cikin masu kare tsarin ilmin tsangaya sun lura da cewa akwai matsala ainun da yake buƙatar gyara sosai. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad kan haka. Bukatar da ita ce yadda za a kawo tallafi daga ɓangaren gwamnati, al'umma da kuma iyaye a tsarin guda da irin waɗannan makarantu a maimakon yanzu da ake barin komai hannun alaramomi abin da ke sa almajiran waɗannan makarantu ke bara domin kulawa da kansu sai dai kuma ra'ayi ya bambanta kan nauyin da ake ganin an bar su hannuwan alaramomi ko kuma malaman makarantun na allo sheikh tahir usman bauchi fitaccen malamin addinin islama a najeriya yana ganin ɗawainiyar gudanar da karatun tsangaya yana kan al'ummar musulmi. Su iyaye ai su riga sun taimaka tun da suka miƙa yara hannun malamai don saboda su raba su da halin biri su raba su da halin kare su raba su halin jaki malamai da suka yi raba mutum da waɗannan hali. Amma Sheikh baka ganin ya kamata ta fannin abinci da sutura da sauran makamantansu an bar komai wa malami shi kuma ba wani abu yake samu ba? Shi malam ai ba shi da aka bar masa shi ai ba shi ne zai ciyar da shi ko ba shi tufa a gayya na musulmi su ne za su ciyar da don shi wancan uban yara yana da su guda ashirin ya miko uku makaranta yana fama da sauran waɗannan amma kuma in ji cewar wani malamin addinin musulunci ya boci dr zubairu madaki neman ilimi a addinin musulunci yana buƙatar tanadi yadda zai samu daman zuwa ɗaukan wannan ilimi ya zo ya sake maimaitawa ba tare da ya ta ba ba tare da ya wulakanta ba ba tare da ya shiga cikin wani hali wanda yake mutane idan suka gani za su ji kyamansa duk uban da zai ɗauki sa ya kai shi wajen haddan alkur'ani ko kuma ya kai shi wata makaranta to ya kokari ya masa kyakkyawan tanadi na ainihin abinci da tufafi ko kuma ya biya kuɗin da malamin ya yanka wanda za a rinka biya duk ƙarshen wata domin tattalin ainihin jin daɗin wannan yaro don ya samu haddan alkur'ani yadda ya dace to shin wasu matsaloli ne makarantun allon. da kuma almajiran ke fuskanta domin sanin su na ziyarci makarantar allo ko kuma ta tsangaya ni sunana alarma malam muhammadu fari kobi a halin na ciki yanzu akwai yara kamar ɗari da hamsin matsalolin karatu muna fuskantar wato dan wani lokacin karancin abinci gurin karatun shi kansa muna buƙatar a ce mun samu kamar ajujuwa da gurin kwanan yara da muna da matsalar ainihin ainihin amma su yara ya kamata su da kansu su a wani wani abu ne kamata ko duk shekara ko duk wata shida ko gwargwado ko wata uku To amma kuma ganin yadda wannan tsarin ya kasa dakile yawon bara da almajirai ke yi a kan tituna hakan ya sa farfesa salisu shehu masani kan ilimin addinin musulunci da zamantakewa a najeriya ya ce ya zama dole kan al'umma sake nazarin irin su ga makarantun tsangaya idan aka kwatanta da na boko in misali a makarantun boko an yi bayanin eh, an kafa pta ta yadda za a jawo eh, al'umma su taimaka to kaga anan in pta ba za ta yiwu ba za mu iya sanin yadda za a yi a cikin unguwa ko ta hanyar masallatai na unguwa domin za ka ga makaranta kusa da masallaci ko ta hanyar masallatai na unguwa a kafa kwamitoci da za su rinka tallafa ma waɗannan makarantu wannan wata hanya ce ta taimakon waɗannan makarantu da cetonsu. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Masu aro kamun mai sallama da ku akwai buƙatar al'ummar musulmi musamman a ƙasashen Hausa su farga. Masana suna din cewa ko mahukunta da al'umma baki ɗaya su tashi tsaye su magance matsalar almajiranci ko kuma su shirya sayan makamai domin tunkarar Boko Haram mai zuma wadda labudda suna gargaɗin illarta sai ta ninka wacce ake fama da ita a halin yanzu. Saboda yaran da ke gararan ba kan tituna ba sa karatun zamani balle na addini babu sana'a ko wani iri ƙarshenta duk mai miƙa musu naira dubu biyar da wankin kai a shirye suke su ba da kan. Masu aro da wannan rahoton muka zo ga ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji musamman Nasiru Adamu Helikaya da Abdulwahab Muhammad waɗanda suka ba da guduma a cikin shirin nan da sauran wakilai da kuka saba ji a nan nisa habu Imam ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.